Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha namu mai albarka. Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau za mu yi duba ne a kan ladan wanda ya karanta ayoyi guda ɗari daga cikin Alƙur'ani mai girma. Sannan bayan ganin sai ya karanta Ya Allah su bakwai. An karɓo daga Imam Ali alaihi salam yana cewa. duk wanda ya karanta ayoyi guda ɗari daga cikin alƙur'ani mai girma sannan kuma daga duk inda ya so bayan nan sai ya ce ya Allah su bakwai to da zai ce da zai roƙi Allah subhanahu ta'ala ya jirkirta dutse daga inda yake da sai ya jinkirta shi insha Allah wannan hadisi yana nuna mana irin girman addu'a kenan bayan mutum ya karanta ayoyi guda ɗari daga cikin alkur'ani mai girma sannan kuma sai ya ce ya Allah su bakwai ina fata 'yan uwana za mu gwada ko in ce za mu jarraba wannan hadisi, wanda ya zo daga imam ali alayhi salam insha Allah zan tsaya a nan sannan kar ku manta ku biyo ni domin jin me nake tafe da shi insha Allah sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullah.